ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير halittarku ya ku mutane da tashin ku ranar alkiyama don yi muku hisabi da sakamako ba komai ba ce face kamar halittar rai guda ɗaya da tashin ta ne bayan mutuwa wajen sauƙi hakika Allah jin wani sauti baya hana shi jin wani sautin kuma mai gani ne wani ganin baya shagaltar da shi daga ganin wani abu to haka nan ma halittar wata rai da tashinta bayan mutuwa baya shagaltarwa daga halittar wata ran da tashinta